Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yanzu kusan wata uku kenan da ɗaliban jami'o'in gwamnati a Najeriya ke zaune a gida sakamakon yajin aikin da malamansu ke yi. Wannan ya biyo bayan saɓanin malaman jami'ar da gwamnatin tarayya kan gaza cika alkawarin da ta yi musu tun a shekarar 2009. Shin wani hali ɗaliban ke ciki yanzu? Kuma me zaman nasu a gida zai iya haifarwa? Mun faro ne da jin ta bakin ɗaliban da a halin yanzu suke zaman jiran tsammani a gida. sunana comrade haruna daga university of maiduguri ina study in agri. a gaskiya ba zan ɓoye muku ba asu sun cuce mu sun lalata mana rayuwa ma in fact saboda duka muna sa rai za mu gama makaranta a shekarun da muke tunanin za mu gama to amma hakan bai yiwu ba Sunana Khadija Ahmad Muhammad, ɗaliba a jami'ar Maiduguri ina karantar Sociology a jina na biyu. A gaskiya lamarin ASU strike ya yi affecting ɗina sosai saboda ba ni da wani sana'a. Ba wani sana'an da zan ce zan yi in taimaka wa kaina in biya wa kaina ƙananan karatu wannan karatun ne shine nake sa a rai mutum ya gama ya samu ya yi aiki ya taimaka wa iyaye muna da ƙanne mu ‘ya'yan talakawa ne responsibilities ya yi ma iyayenmu yawa suna buƙatan taimakonmu amma daman wannan karatun ne muke expecting qualification a nan ba wai sai aikin gwamnati ba amma idan baka da wannan qualification ɗin a nan Najeriya kai ba komin komai bane ba a yau digiri ya kasance bai da ma wani daraja ba mu da tabbacin idan mun gama ma za mu samu mu taimaka wa iyayenmu da wannan kwalin digirin digirinmu. Sunana Sadiq Hamza Adam, ɗalibi daga Jami'a Adamawa State University Mudi. A gaskiya yajin aikin malaman makaranta jami'o'i wato ASU. A gaskiya na ɓangaren ya kawo mini ci baya da yawa musamman daga wasu ɓangarori kamar haka gaskiya yakan kawo min ci baya musamman daga zarar an tafi yajin aiki ni kan kaina nake watsi da duk wasu takarduna na karatu bana karatu a gida to wanda shi kan kansa ci baya ne kuma ya affecting ina negative daga zarar an ce an kira yajin aiki an dawo su kan kansu malaman ba za su tsaya su kantar da ku yadda ya kamata ba za su taro shin naku saboda samu su yi kubarin waɗansu abubuwan da suka bari a baya kun ga wani bangaren ko kun fahimta ko ba ku fahimta ba su kan sun wuce to wanda shi kan kansa yana kamun ci baya musamman wasu abubuwan da nake so na sani ba na samun dama na sani sai dai in na bincike da kaina bangare na uku kuma program da ya kamata na yi shi a cikin shekara huɗu to yanzu ya ɗauki ni tsawon shekara shida ina kai wanda har yanzu ma ban san yaushe zan kare shi ba wanda shi kan kansa ya shiga cikin tsarin rayuwana saboda kowane ɗalibi yakan tsara wa kansa cewa zai shekara hudu ya gama makaranta kafin ya kama wasu abubuwa da suke gabansa tun 2016 nake makaranta har yanzu ban gama ba Sunana Fatima Abba Ahmad, ina karatu a Kano University of Science and Technology Wudil, ina karanta Nutrition and Dietetics, ina level 100. farko dai gaskiya muna fuskantar kalubale kala-kala daga sa'ar saboda yanzu misali kamar mu wa'inda ba mu daɗe da shiga makaranta ba daga shigan mu a ce har karatun an dakatar da karatun mu yanzu yaushe kenan har yaushe muka gama yaushe ka nemi aikin yi yaushe aure a matsayin ka na mace kenan gwara ma ga maza za su iya zuwa su yi kasuwancin su suna kasuwancin suna karatun haka kuma su sannan lokacin na da tsayi ba kamar lokacin mu 'ya'ya mata ba yanzu muna matakin karatu na farko ma an zo an dakatar da mu har yaushe yaushe ne aka sulhunta muka da muka ci gaba da karatu har yaushe muka gama har yaushe muka yi aure gaskiya abin da akwai matsala sosai a ciki muryoyin waɗansu ɗaliban najeriya kenan da suka bayyana mana yadda zaman gidan da suke yi sakamakon yajin aikin malaman su ke shafar su Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shafin Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na facebookcom aminiyatrust ko twittercom aminiyatrust. Za ku iya neman shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin rediyo domin sauraro a duk lokacin da kuke bukata. Ko ku saurara ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Kafin yanzu kun ji halin da ɗaliban jami'a a Najeriya da ke zaune a gida suke ciki, saboda yajin aikin da malaman su suka tsunduma. Abokiyar aikinmu Halima jumrau ta tuntuɓi wani shugaban al'umma kan yadda yake kallon zaman ɗaliban a gida, lura da cewa yawancinsu ba su da wani abin yi sai karatun. Eh, sunana Adamu Usman Mani sarkin Hausawan mararraba gurku kara karalokar gaman Nasarawa State. Yaya kuke ji da wannan zaman banza da ɗalibai ke yi a gida sanadiyar yajin aikin da malaman jami'o'i ke yi? To, wannan al'amari Alima Jimro sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dukkan mutumin da yake da hankali a jikin shi musamman mu masu sarautar gargajiya ai ba za mu yi farin ciki da shi ba ba don komai ba wannan al'amari da a cikin gidan ubansa yana zaman banza ai kin ga shi ke haddasa wasu al'amura waɗanda ƙasa ba za ta yi na'am da su ba domin ɗanka ya tafi makaranta yana university ko ƙasa da haka ya tafi yana al'amuransa halima jimrau kai uba ka tafi neman abinci ai kaga sai kai ma Allah godiya amma ɗanka ya zo ya zauna a gida yana alaƙa da wasu waɗanda ba sa makarantar na kinga za su ɓata kwakwalwar shi hankalin shi zai tafi inda kai uba baka so ba. To kinga irin wannan al'amari sai dai mu ce masu malaman nan na makarantu ko shugabannin aso ɗin da su wa Allah su duba girman Allah kristan da musulmansu su duba girman Allah a wannan al'amari su sassauta su nemi cikakken haɗin kai da gwamnati. ba don komai ba saboda waɗannan ‘ya'yayen namu ba za mu so lalacewarsu ba. Rishin makarantar nan shi ke sa ‘ya'ya shiga wasu al'amura ƙungiyoyi na society ƙungiyoyi na call da sauran wasu abubuwa zaman banza ba abin da bai haddasawa. In suka haɗu da wasu masu irin ‘yan fisgen waya, ‘yan wane ne da sauran su kinga lalacewa yara zo, to su duba girman Allah, su duba wannan al'amari, yi zama da shugabannin ƙasa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara ya sa su ne shugabanni na wannan al'amari. Amma idan aka zo aka ce an ci gaba da irin wannan zama alima Jimrau, to mu fa ba mu san yadda za mu yi ba. A misali, kin ga garishin zaman lafiya a Katsina, garishin zaman lafiya a Neja, garishin zaman lafiya a Birnin Kebbi, gashi a Zamfara, gashi a Sokoto, gashi a Kaduna. To yanzu irin waɗannan al'amura ina ne za mu kai 'ya'yan nan? idan wasu suka zo suka shiga da mu cikin irin wannan al'amari yaya za mu yi to muna kira gare su suwa Allah suwa Allah su dawo da hankulansu a jikinsu mun sani cikakkin masu hankali ne masu nasuwa su duk hmm. Allah kaya ma 'ya'yanmu shine kira da nake so in yi a gurin su da Allah kenan dai wannan zaman banza da yara ke yi a gida ba alheri bane a'udhu billahi hissa kika ji na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ba alheri a ciki ko misƙala zaratin bai kama da abin da za a ce da alheri a ciki ba ba alheri lalata da rayuwar 'ya'ya ne wannan shine gaskiyar magana wani Allah ba shi kwakwalwan da zai tafi ma yana dako wani Allah ba shi kwakwalwan zai je yana kamishin wani Allah ba shi basira da zai je ila uban shi na zaman shago zai bi uban shi zuwa shago so wani fa ya da uban da zai uban shi ma ba da wata sana'a wani ne ya taimaka ya dora shi akan wannan makaranta da scholarship ko da wasu al'amura ko da wani abu to yanzu ba makarantar kina tunanin eh, ina ne zai yi halima jimrau irin wannan abubuwan muke gudu a matsayinka na shugaban al'umma wani irin ƙoƙari kake yi domin ganin ɗaliban nan ba su lalace ba sun bi wata hanyar da bata kamata ba kin ga kamar kin san ɗazu ne muka dawo daga mitin a wajen shi mai martaba eh, shugabanmu jagoranmu mai martaba Yesu Karo da cewar lalle lalle mu sa ido akan wasu abubuwa musamman irin wannan ya'ya da suka dawo gidajen iyaye suka zauna kuma alhamdulillah mun yi mitin mun amfana sosai da irin ah, gudunmuwa na fahimtar abubuwa da irin wannan Aliyu Jiro a yanzu kamar misalin minti ashirin da biyar zuwa talatin da suka wuce akwai ɗalibai da suka zo daga Katsina ah, da cewar suna makaranta a nan University Kefi sun yi zaman sun yi zaman sun yi zaman suka ce su ba suna neman kofar da za su koma katsina amma idan sun koma katsina din nan fa zaman banza za su ce su ba amma fara ruwa ba bare su dan rika yin dan kodogo ko suna taimaka ma iyayensu da abin nan sarkin hausawa ka taimake mu ka nema mana abin da za mu iya yi mutum uku na kira a shugaban kasuwan orange market na haɗa su da ɗaya na ce da Allah su nema mashi abin da zai yi a kasuwan nan ni kai na ban goyi baya koma katsinan ba akwai makaman sarkin Hausawa mararaba a nan eh, a Park. wani tasha da aka bude kwanan na ce duk Allah ya nema mashi ɗan abin da zai iya kowa na fuskanci a gida kafin ka shiga makaranta wani gefe ka fi samun wani abu in yi suka faɗa min haka ne ƙoƙarin mutane shida ɗin na rarraba su inda za su yin wani abu na ɗan kawo ɗan kuɗin abincin da yau na basu na ce gashi kuma alhamdulillahi yanzu an kira ni an ce kowane an karɓe su eh, a sakamakon fada sarkin hausawa za su ci gaba da lallabawa domin sun ce yanzu an ƙara musu wata uku wata uku ɗin nan wata uku ɗin nan astaghfirullah zama a halima jimrau wa zai iya ganinta? yanzu wata uku ɗin nan kin ga karatunsu da suna yi da sun kai wani zango na gaba kin ga yanzu baya aka ci ba gaba aka ci ba so ina mai roƙo ga shi musamman ministan ilimi kai ba ma ministan ilimi daga shi uban ƙasa a tausaya mana a tausaya mana 'ya'yayenmu su nemi haɗin kan daidaitawa da waɗannan bayan Allah a ba su dama su dawo da 'ya'yayenmu a makarantu su ci gaba da karatun su saboda Allah ba kowa ne Halima Jimro zai iya biya ma ɗan shi ah, university mai zaman kanta ba ba kowa zai iya ba So wannan kira gare mu a matsayin ku na 'yan jaridun duniya ku isar da sakonni don Allah a taimake mu a taimake mu mu sarakuna in abu ya faru mu ne ake fara nema sarkin hausawa mararaba a waje kaza wuri kaza an yi kaza menene ya faru ya kaza ya faru ya kaza ya faru dole ka miƙe ka nemi kabinet ɗinka da masu ungunninka da sauransu ai maza a zakulo menene ƙarshen abin in an zakulo sai ki ga abin da bai kamata ya faru ba ne yake faruwa Alhaji Usman Mani kenan sarkin hafsawan Maraba a hirarsa da Halima Jimrau. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan a wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima jimrau sai editan shirin Sagir Kano Sale. Ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa, ku huta lafiya.